Shugaba Muhammadu Buhari dai ya kwashi watanni biyu kenan yanzu da kama aiki, ba tare da kafa majalisar gudanar da kasar ba duk da cewa daga dukkan alamu shugaba buhari ya bi doka wajen fidda minista guda daga kowace jiha kamar yadda sashe na ɗari da da arba'in bakwai na kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada Ƙwararre a bitar kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo Ibrahim ya yi ƙarin haske. Sashe na sha hudu sakin sashe na uku kuma abin da ya bayani shine a samu wakilci daga ko ina a Najeriya ma'ana kowace jiha ta samu wakilci. to a nan wurin shugaban kasa na iya amfani da matsayin shi ya ga dama ya ba kowace jiha mukami daya ko ya ba su mukami biyu ko ma mukami uku ba a kayyade yawan ministoci ba karancin su ko yawan su wani abu da ya dauki hankali shine irin yadda majalisa take bi wajen tantance ministocin inda wasu ana ce musu su yi wa majalisar mubaya'a ne kawai su tafi ba tare da an yi musu tambayoyi ba amma wasu suna ɗaukan lokaci ana musu tambayoyi tsohon ministan ma'aikatar ruwa ta ƙasa suleiman adamu na cikin waɗanda aka tantance na tambaye shi ko ya gamsu da irin tambayoyin da aka yi masa ga amsar da ya bani ba don ma an mun adalci an ce eh, tsaya ba akwai wasu tambayoyin da ban bada ansa su ba wanda kuma suna da muhimmanci amma dai duk da haka alhamdulillah an yi dai an gama lafiya na gamsu kwarai da gaske. Wani irin tambayoyi ne da ka so a yi maka ɗin da ba ka ba da amsar su a ah, an yi tambayoyin amma dai lokaci su yan majalisa suka ga tambayoyin da na riga na ba da ansoshin sun gamsu ma daga nan saboda haka aka mun gata aka ce ba sai na ansa wancan tambayoyin ba to amma da na samu na ansa zuwa kila da ko su karin bayanai da zan yi amma dai ba komai alhamdulillah to ko menene muhimmancin tantance ministocin sanata Muhammad Ibrahim Bomai ya yi karin haske wannan abin da ake yi a doka daban ya kamata shugaban kasa kafin ya naɗa nada ministoci ya kamata ya turo sunayen ministocin nan majalisa majalisa su tuba su gani waɗannan mutanen da aka turo sun cancanta kuma za su iya rike wannan aikin da shugaban ƙasa yake so su yi so shine babban dalilin da ya sa muka zauna ya kamata ma mu yi hutu don mu kare wannan tantance waɗannan ministoci a tura wa shugaban ƙasa saboda a yi akwantar da ministoci a fara aiki a ƙasa. Wato sai kun gama tantance su shugaban ƙasa zai ba su mukamai kenan. Eh sai mun gama duk abin da muka samu sai mu rubuta report tura shugaban kasa bisa report shi kuma zai zauna ya ga abin da ya kamata a yi a yi majalisar dattawa ta kwashi kwanaki hudu tana tantance ministocin an riga an tantance ministoci arba'in cikin arba'in da uku da shugaba buhari ya miƙa mata Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Nigeria, zaman lafiya muke Moko, a in Nigeria, muje arewa muje kudu dubi yamma dubi